a cikin littafin da kuka dade kuna jira na yi sa tun da dadewa shiru ban sake waiwayarsa ba sai yanzu ubangiji ya bani iko da dama ba kowane littafi bane face littafin charbon kwai ma'ana tasbihul dani littafi ne da ya kunshi wata iriyar cakwakiyar sarkakiya da kuma ban al'ajabi game da soyayya zai faɗakar karya nishadantar ya kuma ilmantar don mun samu waɗannan garabasar da na lissafa sai ku biyo ni cikin wannan littafin domin nishadantuwa ilmantuwa da kuma wa'azantuwa Bismillahirrahmanirrahim Karfe biyu da minti talatin na rere shigo ɗakin baccin nashi kaya ya fara cirewa zai shiga wanka kofar ban dakin da ya buɗe ne ya sa ta farkawa a baccinta da ya jima da yin nisa juyawa ta ta kalle shi ta tashi zaune kasa da sama ta kalle shi tana murza idanu ta ce alhaji sai yanzu ne ka shigo duba fa kaga agogo karfe nawa ta faɗa tana kallon agogon ita ma dake fuskantar ta shi ma kallon agogon yayi tare da shafa tumbin shi yace eh yau na fara shigowa war haka ne da zai dame ki tabi baki tai tana rungume hannaye a kirji tace hm na sani kawai nayi magana ne dan naga sai ranar kwana na kake wannan cika dara dakatawa yayi daga shirin bude banɗakin ya kalle ta yace me kike nufi ne Saratu turo baki tai gaba tana sake hada fuska ta ce ga abu a zahiri saboda ni ba kaunata kake ba shi yasa dogon tsaki ya ja tare da shikewa ban ɗakin ranta ne sake ɓaci ta bi shi da kallo sai kuma ta tashi tare da ɗaukar hijabinta ta sa ta fice a ɗakin tana ayyana aikin banza ni ka wulakanta har ka rinka yi min tsaki bai jima a ban ɗakin ba yana fitowa ya samu wayan bata nan bai damu ba sai ma goge ruwan jikinsa da yayi ya dan shafa turaren hamata sannan ya ajiye tawul din ya ɗauko wayoyin shi babba ɗaya da kananu biyu ya kwanta yana sauke sassauken numfashi limshe idanu yayi yana neman bacci ido rufe da sauri kuma ya bude tare da waiwayena idanuwan shi yana ayyana anya kuwa ya sa hannu a takardar kayan nan da aka dauka a mangazar kaya sai kuma wata zuciyar ke raya masa ai takardun nan hannunka gobe da safe sai ka saka a cire zuciya ya sauke tare da sake rufe idanuwan shi wani lissafin ne ya kara zuwa mishi a kai ya fara tunanin kuɗin da na ba basiru anya kuwa sun cika daidai da alama kuma sai kuma ya share zancen sa'ilin da zuciyar shi ta raya mishi fata na dai kayan nan su zo lafiya lau mutane da yawa ke jiran kayan nan ire-iren haka tunani ya cika masa kwakwalwa har aka fara kiran sallar asuba ba tare da ya rantsa ko na minti talatin ba sai lissafe-lissafen harkokin shi yana kwance har aka gama kiran sallah aka tayar da sallah aka idar bai motsa ba baccin da ya fara fusgar shi ne ya sa shi miƙewa zaune a gaji kafin ya sauka daga kan gadon ya shiga banɗaki alwala ya ɗauro ya fito ya zura doguwar riga ya shimfiɗa sallaya ya kabbara sallah yana gamawa ya koma kan gadon ko rigar bai cire ba da tunanin ya samu baccin ko awa ɗaya ne kafin gari ya kara haske sai ya fita Tunda ta yi sallar asuba take zaune a falon idanuwanta akan kofar shiga da fita na ɗakin mai gidan nasu. Ta gaji da zaman har kamar ta yi ihu. Ita dai ta san duka matan gidan suna da sabon fitowa da asuba su shiga madafa don gaggauta ɗora masa abin da zai ci kasancewarsa mai sammakon fita a gida. Amma sai ta rasa me ya tsayar da Sarat yau da har yau da har yanzu bata fito ba. Babbuga kafarta ta fara yi a ƙasa tana girgiza kai sai tsake take ja. Daga kusurwar ɗakunan su ta ji ana fitowa juyawa ta yi don ganin waye wacce ta yi tozali da ita ne yasa ta ta jin tsaki ta sake dawowa da duban ta gaban ta tace ko kenan mutane sai gulmar sababi ba damar kai niyyar yin abu daga kai sai mijinka sai an saka maka idanu kallanta kawai Hauwa utai ta tabe baki ta nufa hanyar madafa don yin abin da ya fito da ita ganin bata kula ta ba yasa ta jinjina kai ta ce. na so ki tanka min wallahi da yau da ke zan karya a gidan nan saboda ita ce marainiyar wayanki ko Saratu ta faɗa tana fitowa daga ɗakinta da sauri falmata da ke tunanin ganin fitowar Saratu ta gaba sai ta ganta ta bayanta ta juya tare da mekewa tsaye sai da ta dalla mata harara sama da kasa kafin ta ce eh din ina ruwanki ta kowa ta gabanta tana faɗin da ruwana zaman me kike anan ta faɗa tana dafe kugunta da yanayin tijara ta ce ban gane ba kenan ban da ikon zama a inda nake so sai da ki? ita ma da yanayin masifa ta ce eh din dan na san ba alkhairi ya saki zama a nan ba ba dan kina son saka min ido ba ai da baki tashi da sassafe haka ba cikin ɗaga murya falmata ta ce me kike nufi ina abin saka idan anan har kin kai mace ce da zan saka miki ido sama da kasa ta harare ta ta ce gashi kuwa tunda har harkin ya alamu kuma sun nuna zaman gulma kike a nan? da yatsa falmata ta nuna ta ce idan kika sake idan kika sake cewa ina gulma sai na tsinke fuskar ki da mari ta fa kirjinta ta ita ce ni yanzu falmata rashin kunya ki har ya kai kice zaki mare ni to dan Allah jaraba ki gani ta faɗa tana matsawa dab da ita har numfashinsu yana gaurewa tare ta sake faɗa na faɗa din zaman gulma kike ki mare ni na gani marar kunyar kawai ja baya falmata ta ita ce kin san dai idan nayi niyya sai na tsinke fuskar ta ki da mari kuma ba abinda. ganin ita surutu ne da ita ba cika aiki ba ya sa saratu ɗauke fuskar falmatan da marin da ya sa ta ja da baya ta dafa kunci tana zaro idanu ta ce kai kai kai kai kai kai kika mare ni rarumar da sarar ta yi suka kace mai da kokawa tamkar yan dambe wannan hayaniya ita ta fito da dattijuwar mai kamala ta fito daga ɗakinta ganin wannan tashin hankalin ya sa ta girgiza kai cikin sanyin jiki ta ce yanzu fi sabilillahi ba za ku bari garin ya karasa wayewa ba maganar hajji umma ce ta sa hawa'u da ke tafasa shayin da ta saba sha da safe ta leko tana faɗin hajiyan sama sunan da suke kiranta da shi kenan dama baki ba kanki wahala ba tunda ya zama sabon su ki bar su kawai tunda mai gidan nana ai ya tsawatar musu tabe baki hajiya umma tai ta juya ta koma ɗakinta bayan ta ce Allah ya sauwake ita ma madafar ta koma ta ci gaba da aikinta cizon da falmata ta yanka wa saratu ne yasa saratu fashewa da ihu tana faɗin kai kai inna lillahi ta kashe ni hannuna wayyo hannuna ihunta ne ya sa yaran gidan da ba su da nauyin bacci fara fitowa daga ɗakunansu daga ciki har da samari da su ke sama wani tangaran da ke kan teburin tsakiyar ɗakin falmata ta ɗauka da wahala ta kai mata saboda zaman kujera da Saratu ta mata tana shirin buga mata akai ya sa matashin da bai wuce shekara 17 ba Rogowa da gudu ya rike hannun falmatar yana faɗin a'a anti cikin dabara ya sa Saratu ta daga ta tana huci da faɗin don ubanki gobe ma ki kara shiga sabgata matashiyar da ta kama falmata ta tashi tsaye ne ta harare Saratun ta ce gaskiya bana son wannan abin sai ka ce wata jaka aka kawo miki wannan aicin zali ne cike da gargadi Saratu ta nuna ta da yatsa ta ce ke safina ki fita a harkata uwarki ma wata kyakkyawar matashiya da za ta kai shekara sha biyar ce ta matso tana faɗin A mama barni da ita ai ba ke ce sa'ar ta ba ni ce nan sai kuma ta kalli safina ta ce wallahi ki san me zaki rinka faɗa wa mahaifiyata idan ba haka ba yanzu nan ki ma zan yi kasa kasa da ke karshe ambulance ce za ta dauke ki daga ke har uwar taki azababe falmata ta yi kan sarayya ta ce in ban ci ubanki a nan baki tsine min albarka tare ta salatu ta yi tana faɗin ni ce daidai ke ba 'yata ba mubin da mubina ne da basu fi shekara shida ba suka fara tafi a bayansu suna tsalle suna faɗin yauwa ku casu mata ku casu ku casu ba mai raba ku ku casu mata ku casu ku sasu ba mai raba ku amira ma ta su ta yi suna ta tsalle da wayarsu wannan hayaniya ita ce ta hana mai gidan bacci har ya taso ran shi a matakar ɓace ya nufo falon yana buɗe kofar ɗakin shi kowa ya yi shiru inda yaran suka zuba a guje suka koma ɗakunansu safina da sarayya ya tsara ma idanu da suka yi alamar za su dambantu su ma akan iyayen nasu sai kuma ya daka masu tsawa da maza ku wuce ku bani wuri da sauri suka kama hanyar komawa ɗakinsu su kowace na harare hararen yar uwarta saratu ce ta fara sadda kanta kasa tana shafa hannunta da har yayi dan jini saboda cizon da ta mata tana gyatsa na fuska saboda sai yanzu take jin radadin na ratsa ta daga inda yake ba tare da ya motsa ya matso kusan kusan su ba ya sale sosai ya shiga nono su da hannu yana faɗin har abada ko ba za ku yi hankali ba kullun girma kuke kuna cin kasa ko kenan kullun a masifa kuke a waje na wani ina fafutuka da mutane da leburori da daddare zuwa safiya bacin ranku ya nemi kashe ni da wanne kuke so na ji da matsalolin da ke gabana ko kuwa da bakar masifar ku da sauri falmata ta nuna saratu kamar za ta yi kuka ta ce ita ce fa alhaji daga sa a mugun tsawace ce da layi mun shiru san ba ku san ku yi hankali ba da yaranku da komai amma kuna abu kamar yau aka haife ku kunan ko kunya ma ba kwa ji gaban ƴaƴanku kuna irin wannan gunguni falmata ta rinka yi tana sadda kanta da satar hararan saratu da ita dai ta ja baki ta yi shiru don ta fi falmata sanin shi tun da ita ta fara zuwa gidan kafin Hauwa Uma sannan falmatar. Mai da kallon shi yayi ga Saratu da jin haushi yace ke ma babbar banza da baki damu da miji ba haka jiya kika baro ni a ɗakin saboda ki an miki ba daidai ba yanzu wace tsiyar kika tana min to cike da danne abin da ke ranta ta dan kalle shi ta tace Alhaji me to ne sai kai wannan maganar a gabanta kuma ba fitowa ta kenan zan je na haɗa maka abin karin kumallo wannan matar ta tsare ni da masifa sama da ƙasa ya harare ta sannan ya juya ya shiga ɗakin shi ya nufo ya rufo kofar shi ta gaban falmata ta je ta bi ta bangaje ta har sai da ta yi baya kamar za ta faɗi tare da jin tsaki falmata kan murmushi ta ta ce hmm ashe ma ba a ɗakin mijinta aka ta kwana ba an rako mu mata duniya dai ba a san yadda za a yi a tarairayi miji ba ta ja tsaki tare da nufar nata ɗakin tana jin ba ma yau za ta je su su yi maganar da take son su yi ba sai ranar kwananta za ta yi kisa ta karɓi kuɗaɗen hannun shi da ɗan sauri ya fito yana amsa wayar da ke kunnen shi da cewa shi kenan, Nasiru gane nan zuwa ina zuwa yanzu su jira ni ka buɗe musu wurin su zauna kafin na zo ɗakin uwar gidansa ya fara shiga da sallama ta amsa mishi tana mikewa tsaye da yanayi na gaggawa ya ce da fatan dai kun tashi lafiya kallon shi ta ce lafiya lau alhaji ka zauna mana maballar rigar shi ya fara ballawa ya ce a'a ina sauri ne akwai wani abu ne a nitse ta ci gaba da kallon shi ta ce ba komai Allah ya tsaya ya bada sa'a amma ya faɗa yana juyawa zai fita a hankali ta ce sai dai kuma juyowa yana kaiwa bakin kofar ya ce sai dai kuma me ina ce kin ce ba komai kin san fa sauri nake baki ne suke jira na a mold ganin kamar za ta takura masa karshe ta faɗa masa abin da ke damunta ya gaza fahimta su tashi baran-baran ko kuma ma ya ma abin daukar sa kai na raka shi yasa ta ce to shikenan a dawo lafiya idan ka dawo ma magana to ya faɗa yana ficewa a ɗakin ɗakin Hawwa'u ya buɗe sai dai ganin yaran ta kanana ne ke bacci ita bata ta ɗakin yasa ya mayar ya rufe ya nufi hanyar fita san ba zai shiga ɗakin falmata ba don kuwa sun hasala shi a safiyar nan don haka ba zai kula su ba yana dab fita daga falon Hawwa'u da ta fito rike da flax ɗin tea ta ce Alhaji juyo ya suna haɗa idanu ya ce oh ashe kina nan na ɗauka kin fita ai murmushi ta tana matsawa kusa da shi ta ce a'a alhaji tun da safe haka ta baki yayi dan shi dai ya san idan ta tashi yawanta wani lokaci ne wani lokaci ne ba ta fita Tunda da ga sun fara aron wata rabi'a ta satar hanya su fita a gidan bai sani ba ya ba kowace damar fita ta je ko babu izinin shi in dai abin da ya shafi rasuwa ko dubiya ne amma sai ya zama na kullum cikin cewa suke sun tafi gaisuwa da dubiya asibiti ko gida hawa'u da ke kallon shi da mamaki ta ce amma Alhaji za ka fita baga karya ba ya tsina baki ya kaɗan ya shafi tumbin shi da ya fito ba dan ya ƙoshi ba sai dan haka yake yanzu ya ce idan na fita na ci ina da baki ne dake jira na murmushi ta yi a boye dan tana hango sabon bala'in da Saratu za ta surfa idan ta ji labarin ya fita bayan ta baro ta a madafar tana ta shirin tana tashin hankali don yin kwai tana soyawa da biredi dariyar ketar da take ci ta sa har ya fahimce shi Ba ta ma sani ba sai da ta ankara ne sannan ta daga muryarta Don Saratu ta ji ta to Alhaji na a dawo lafiya Allah ya tsare min Allah ya tsare min kai ya dawo min da kai la fitowar Saratu da gudu-gudu ya sa suka hada idanu sai kuma ta kalli flask din tea tana kara rike da gum a hannunta tana wucewa tana faɗin Alhaji kenan kullum kai da kawo kullum kai da kawowa duk dan mu Allah dai ya biya ka da yanayi na raini da rashin ba ta darajar ta ta mutum Saratu ta bi ta da wani kallo ta ce ke ya fita ne a hankali Hawa'u uta juyo ta kalle ta sama da kasa sannan ta ce ki tambayi wacce kika ajiye juyawa ta yi ta ci gaba da tafiyar ta kwafa Saratu ta yi ta ce zan kama ki ne munafikar banza tana shigewa ɗakin ta falmata da ita ma sallamar da Hawa'u ta yi ce ta sa ta leƙowa. ganin Saratu na kumbura za a koma madafa sa ta yo mata gwalo ta fashe da dariya ta ce "Oh, ba kwanan ɗakin miji ba kuma bai ci abinci ba sai ki ci kayan." Ganin Saratu ta yi kanta da gudu ya sa ta rufe ɗakinta tana kyalkyale dariya. Haushi kam kamar za ta fashe komawa madafar ta ta kashe gas ɗin tana faɗin sai dai uban kowa ya wani da yunwa wallahi sai da nake wallahi kai da nake zaune domin ka baka ci ba don haka ba wanda zan bata lokaci na wajen girka masu ci Allah sarki wannan kenan gidan Alhaji Mudassar kenan ho ho ho gidan Alhaji Mudassar kenan to fa farko mafarin labari kuma ci gaba da tafiya akalla awa daya da rabi kenan yana tsaye a bakin kofar banɗakin rike da tawul a karo na ba adadi ya sake kwankwasawa a matukar ya cike da ladabi ya ce mama am dan Allah ki fito haka nan za ku makara da cin abinci har yanzu dai karar saukar ruwa ke tashi a banɗakin a hankali ya ɗora goshin shi a jikin kofar yana sauke numfashi a hankali pop karar buɗewar robar shampo ɗin da ya ji ya sa shi zabara daga tsaye ya kurawa banɗakin idanu dafa saitin zuciyar shi yayi ya kara mai da goshin shi a kofar ya ce mama am dan Allah ki fito idan ba za ki fito ba ki saka tufafinki ni sai na shigo sai yanzu daga cikin banɗakin wata murya kasa kasa da aka rinka wasu maganganu da duk yana ji amma bai san me take faɗa ba juyowa yayi da nufin zaunawa a bakin gadan ya ci gaba da jira sai kuma wayar shi dake aljihu ta fara zirzir an tsaye zaro wayar yana dubawa ya danna oke ya dora a kunne tare da faɗin assalamu alaikum daga can bangaren aka amsa da wa alaikum salam bai sai kuma yayi shiru dafa kugun shi yayi da hannu da hannun shi dake rike da tawul din yace ina jin ka muzaffar cikin ladabi ya ce yallaɓai dama akan batun nan ne batun nan ne da suka zo har sun fara kosawa wallahi suna cewa za su tafi shine na ce su dan dakata na sake kira ajiyar zuciya ya sauke ya juya ya kalli kofar banɗakin ya ce muzaffar mama ce a banɗakin daga wanka har yanzu bata fito ba ina ta magana amma ta share ni ina tsoron kar a ce bishi take da ni saboda jiya na mata alkawarin zan kai ta kauye girgiza kai yayi cike da damuwa ya dauke hannun shi ya shafi gemun shi yace sai ta fito na mata duk abin da na saba yi sannan zan fito idan ba za su iya jira ba su tafi kawai Allah ya kawo mana halalin mu har inda muke da dan daga sauti muzaffar yace me yalla bai ka ko san irin asarar da hakan zai janyo mana shi ma din daga muryar yayi dan dan ya fargar da shi ta hanyar fadin muzaffar ta sauri muzaffar ya ce ka gafarce ni yalla bai kada mu bari mu yi asarar kasuwanci da mutanen nan akalla fa suna son katon na tobbont sama da guda ɗari biyar, kuma mu suke so mu kawo musu sannan a tsorace tare da zazzaro idanu ya juya ya kalli ban ɗakin ya furta muzaffar mama am ina zuwa da gudu ya nufi ban ɗakin ya kama hannun kofar ya lumshe ido a zuciyar shi ya ambaci mama am ki gafarce ni tura kofar yayi tare da ware idanuwan shi yana son ganin fashewar madubin da ya ji yanzu a hanzarce ya karasa gabanta ya durƙusa tare da warware tawul ɗin ya rufa mata a jiki dan babu komai a jikinta sai da ya gama rufa mata sannan ya yatsa na fuska hawa yana ciciko masa idanu kallon fuskar ta yayi ita ma kallon kafar ta take yi da take zubar da jini daga sama saboda madubin da ya yanke ta dukar da kanshi ya sake yi sosai ya matso ya matso hawayen da suke tururuwar fitowa daga idanuwan shi ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma ya sake kallon dattijuwar yana rigo kafar tata yace mama am laifi na ne ki gafarce ni dan Allah sakaci na ne me yasa zan saka zan saka madubi a wurin ban a wurin wankanki mama am kiyafin sai kuma ya ja majina ya mike tsaye da sauri ya kama ta cike da kulawa yace ce mu je mama am mu je asibiti tarjiwa ta tare da banka masa harara ta cinno bakinta gabanta ta ce sake ni girgiza kai yayi tamkar wani karamin yaro da za a kwace wa alawa yana sako da wasu hawayen ya ce um mama am mu je dan Allah bata sake turjewa ba sai bin shi da tayi tana wasu surutai bakin gado ya zaunar da ita ya nufi wajen wata durowa ya dauko akwatin magani ya dawo ya durkusa a gabanta a nitse ya kamo kafar ta ya dora akan cinyar shi da ke rufe da wando kalar ruwan kasa na yadi mai tsantsi bude akwatin yayi ya dauke kada da alcohol ya dan diga a kafar sannan ya kalle fuskarta yanda take yanda take yanda ta kafe fuskar shi da idanu murmushi ya sakar mata yace yawa mama am ki ci gaba da kallon fuska ta haka Allah sarki wannan kenan ni kuma nace ku ci gaba da bibiya na haka dan jin yadda labarin za ta kasance a kashi na gaba